السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لم تشي إن شاء الله وهو ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي شنو هو؟ menene hukuncin mukatab al-mukatab wanda an yanka mishi wani adadi da in ya biya ya fanshi kansa to matuƙar bai biya ba yana nan a matsayinsa na bawa to amma yanzu ya fara biya bai gama ba menene hukuncin an fahimci wannan a kila misali ya biya rabi saura rabi da aka kashe shi yanzu diya za a biya ko kima za a biya ko rabi diya rabi kima ko wani nashi ya rasu yanzu zai yi gado ko ba zai yi ba ko zai yi gado da gwargwadon abin da ya biya ne ma'ana gwargwadon rabon shi na yanci ko ko ya lamarin zai kasance ko ko da bai gama biya ba yana nan a matsayin shi na bawa uku a'a matuƙar yana da halin da zai biya ya tashi a bawa ya zan hukuncin ta kun ga akwai nan akwai na akwai tsakiya shi yasa sai dunkula ya ce fil mukatabi idza kana indahu ma yu'addi hukuncin mukatab idan ya zamanto yana da an tora mishi biya kaza ya zama to ai ya ma mallaki wannan abin da zai ko yana da halin wannan abin da zai ko kuma lokacin da ya zama to ya samu halin da zai biya amma bai mi ga menene Allah قال الترمذي الترمذي حدثنا هارون ابن عبد الله البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى ديت هرين فما بقي ديت أرضين كهديث لقيمنا عباك الله تعالى شكرا متعزا لقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه آه، وسلم إذا أصاب المكاتب حدا يعني عند أينهم باوان داخل ولا مفانسة ya ainihin wani a aikata wani abu da haddi ya hau kansa ko kuma aka yi masa wani abu na ta'addanci auni rasan ko kuma a'a gado ne ya samu gado ne ya samu warisa bihi sabi ma a takaminhu zai yi gado da kamfaci ko gwargwadon abin da ya samu ɗanciya. an fahimci magana walisa bi hisabi ma a tafai zai gado ne na gwargwadon abin da ya to haka nan idan magana haddi ne shi ma haka yana idan misali haddin da yake na bulala ne za a mishi ɗari amma ya biya rabin kudin fanta yanzu za a yi mishi saba'in da biyar ke an fahimci wannan saboda idan ɗa ne ɗari za a yi mishi don bawa ne hamsin za a yi mishi ya biya rabi da haka ga rabin shi ɗa ne rabin shi bawa ne da haka tun da rabin shi ɗa ne hamsin ne rabin shi bawa kuma wani hamsin ne sai a raba biyu gan ka haɗa zai baka saba'in da biyar kenan <laughs> zai ba da aiki to haka nan ababin gado shi abin da ya gada in ɗaya bisa ukun dukiya ne ya gada to wannan ɗaya bisa ukun dukiya ita za a raba gwargwadon yancinsa an fahimci wannan gwargwadon yancin وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب كما أنه صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب لا أبيه shi ainihin fansan mukatar bi shi ma addabi ko wa baqiya wa ma da ya ta'addud za a biya al-mukatab ko ma'ana fansa na mukatab bi shi ma addabi ya tafarin da gwargwadar rabon abin da ya biya to za a biya diya ne na da ma'ana da yanzu mukatab din kashe shi a an fahimci so da kaga za a biya rakumi hamsin in kamar a misalin da muka bada ya biya rabi masana sauran rabi ne kwan ɗari ce a bada ƙilan ƙiman shi rakumi ɗari ne misali to kaga haka bada abin nan nan ɗari biyar da hamsin kenan ai da ya da nawa kenan misali ƙiman sa rakumi a misali ashirin da biyar an fahimci wannan wa ma baki abin da ya rage da ya ta'abbin biya ne na ba abin da za a ce baki shi yasa fuqaha suke cewa kenan shi bawa ake kama da dukiya ba ba ba ba ba dan adam ba saboda ɗaiɗaikun hukunce hukunta mun kuma babin kiyaye ya su shaba ba ya su illa ya su shaba bawa ya fi kama da dukiya na ga kalli hukunce-hukunce a bisa yauci da aka suka ce kenan idan aka bige bawa ba biyan shi za a biya ba kiman su za a biya Allah ya kawai mun fahimci wannan qala al-imam at-tirmidhi ya ce wa fil ba'd an ummi salama qala abu isa hadith ibn abbas hadithun hasan imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi ne wanda kullum muna maimaita kun san fa'idan tirmidhi da ya kira hadisi Hassan ba lazimi ne ya zama ya tabbata وهكذا na يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ayyub yana da mutaba'a. daga wani ya haibu na bi kafi amma sai ce warwa khalidin alhazza'u أمي كلمة عن أليم قوله سيقى خالد الحزاء يا روي فزدك كلمة بارغي بن أباس وبا مرفوع أمبا لعلي بن أبي طالب قوله موقوفا مثلا شوالنا كنا أقول فسكو كي قدادي أرواية مانا سيدي وندن تفاقن دا إمام الترميزي يكاو وندفون دي روي تو أيوب السقطياني خالد الحزاء وإن كان سبت أيضا آه، لم يكن أسبب من يعني. أيوب السختياني ومع ذلك تابع أيوب يحب نادي كثير ممكن شون أيوب يلا دم متابع يحب نادي كثير شيء كاتم زي هذا بيرن ده كنا يعني أقوي يوم كنا يعني إكل ما ينادى حديثنا ابن أباس مرفوعا نا رشيد علي بن أبي طالب موقوفا عليه والأقرب والله والأمر على هذا عند بعض أهل العلم وسد ذلك ما لم يبالك أنت فأصل من ما أنا وانا حديث كنت ذكر النبي صلى الله عليه وغيره أخرج جوانا أما وقال أكثر أهل العلم أما ما في يوم ما لم يسند فأصل أخذ أبن هذه السنة وغيره سند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكثر أهل العلم من اكثر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم al-mukatabu abdun ma baki alaihi dirham daga ce al-mukatab shi fa mukatab abdun bawa ne ma baki alaihi dirham matakar akwai kwatan kwacin dirhami da ya rage ya biya rana ba ba wani maganin ya biya rabi ko ya biya kwata ko ya biya kusure ko ya biya abin na tiri kwata mun fahimci wannan a matukar akwai sauran ko da dirhami a kansu da ya biya biya na ba ko da ka wajen magana gado ko wajen magana wani ko wani abin nan yana da وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد والإسحاق شيني أبن الإمام الشافعي تفعله شيني أبن الإمام أحمد تفعله شيني أبن الإمام إسحاق بن راوية أبن تفعله ilimin Allah. Fi menene dalilin su? Alimamun Tirmidhi ce haddasa na kutuwa, wala haddasa na Abdulwarisi ibn Sa'idin an yi haɗu na biyu wani fata an amur gunin sha'aibin a nabihi an jaji ba. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على نهاية أوكية فأداها إلا عشر أوات أو قال عشرة دراهم ثم أجاز فهو رقيق an fahimci wani abdullahi ibn amur ibn allah ta'ala shi kara ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana kudu ba ya kudu yana cewa man kata abda wanda ya tsora wa bawansa fansa alamiya ciku a akan misali ya kawo uqiya ɗari ko uqiya ɗaya kusan kusan dirhami arba'in ko ha sai ya zamanto a cikin ɗarin nan ya ba da illa ashar awakin kaga ba da kashi casa'in cikin ɗari kenan aw qala da darahin kai shakka marawi yake wai shin sai abin nan ba ukiya goma ne ko ko ba dirhami goma a nuna maka ya kaɗan ya rage an ji anan shi ta san kuma jaza sannan ya gaza saboda ke wannan ba an fahimci wannan eh, wannan ba قال أبو إيسى هذا حديث حسن غريب الإمام الترمذي يجي wannan hadisi ne hasanin kuma gari daidai wani amalu alai wancan ya ce hasan wannan ya ce hasanin kuma gari yana cikin maganganun turmizi wanne ya fi ƙarfi wancan ko wannan eh wancan shi ya fi ƙarfi saboda wannan ga shi ya ce mishi hassan ma ya fata shi da tsararwa an fahimci wannan amma sai ya ce wani kuma alaihi aka tsari a halittu sai dai hukuncin da ke kunshi a fikihun shi shine abin da mafi yawan ahalil ilmi suka tafi wa gairi da waɗanda annal mukataba abdin cewa duk wanda aka tsora mishi kansa abdin bawa ne fa ma buki alaihi shay'un min baki maskara ko wani abu da ya rage na wannan kansan za ka tsora masa ya gobe ta ce wa kadara wal hajjaji ibn arfa an amr ibn shu'aib bin nahwa an gane eh, ya haya ibn abi unaysa kenan yana da mutaban hajjaj ibn arfa duka daga wani amr ibn shu'aib an abihi an jaddi wannan kasancewa wannan isnadi ne mashhur ila mana fahimta al-imam shafi'i wata magana yake cewa lam ajid ahadan rawa hadha an annabi sallallahu alaihi wasallam illa am ban taba jin wani ya rawaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba sai amr ibn shu'aib ne ya rawaito a ibn al-jazzi mun fahimci wannan yace walam ara min marradit min ahli al-ilmi cikin wanda na amince masa a cikin ahadul ilmi bil hadith kenan to ban ga wanda yake tabbatar da ingancin wannan ruwayan ba amma yace wa ala hada futiyan mufti yace amma tare da haka na min haifi ruwa min haifi naqli kun ji observation na shi yace amma kuma duk wani mai fatawa abinda hadisin ke magana إلى ما يقيمك الله تعالى قال الحافظ في قلوب المراء أخرجه أبو دابي إسماعيل حسن مؤصله عند أمر والصلاة وصل الحاكم وقال المنذر في إسناد ثم جلد أياش من فيه مقال معنى غرابا جنسا لتلمذيك يعني من كلام فتحان يجوبا وانتحان يجوبا مقما قلت إسماعيل بن أياش من وبنا مجد أي حديث ɗaya في babin sai mu tattaro duka guda uku قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أن نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب مكاتب إذا كنا ما يؤدي فلتحتجب منه أم سلمة Allah ta'ala shi kara mace da an rawaito daga ita cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce idan kana inda mukatabi idan kunna idan ya zamanto tare da wanda ɗayan ku ya tsora ta ɗora masu mana bawan ɗayan ku bawan da ɗayan ku ta tsora mishi fansa sai zamanto yana da halin abin da zai biya ya fanshi kansa mun fahimci wannan sai sai sai ce falsafta jimin to sanya masa hijaba Wana yanda da yake da dama ya zo ya ganta saboda ƙur'ani ya ce illa ok afuwa <laughs> yana da yake take da yake da dama ya zo ya ganta a matsayin shi na bawa ba ɗa ba tare cewa ba muharramin ta ba mun fahimci wannan to yanzu ya tashi a nan, yanin wancan kurma ɗin yanzu su ce ya koma ajanabi mun fahimci wannan eh? ya koma hukuncin su hukuncin hajjin Ala Abu Isa, Imam mutum ya ce hada hadisin Hassanin sahih. Wannan hadisi ne Hassanin sahih. Inda Imam Muslim ta da cewa hadisin shi ke nan isnadin shi tilo. Kuma mun ji ka'idan Hassanin inda Tirmidhi. Sannan kuma ga Nabhan, ko مولى أم السلمة لم يروي عنه في الأصح إلا الإمام السبيل باب وانت يتبع رواية ورنسة في أبنى الإمام السبيل يعني لم يروي عنه إلا رواية yanayi don ka ɗauka majibudin ayin shi ne wanda mutum da ya fi waya ruwaya wuri shi daga wani nan na ba ana maganar da halittar ayin wani yanzu ana maganar fika ne ko ba fika ba وليرتقى جهالة الأعيان أن مروا له من الأعيان من من أعيان الأئمة الزهري وبنادي أروى وما شرط لشيخه المتابعة وقاشيشي لم يروي عنه في الأصح إلا الموت وهو لم يعد من آه من المجهولين به amma alala kalmar turu ne an fahimci wannan mastur ne ala aksari ahwali da wuce ka ce mishi mene mastur ko ba haka ba bi hadi turtafaq al jahala lakinnaha la tuthbit al adab irtifaq al jahala la tuthbit al adab karkashin wanda ya sa malamai suka tattauna da waɗansu hadisai mashhurai guda biyu duka hadisan nan da ya roce sun buga kwakwalwar malamai sai da kalli wannan ma'anan hadisin menene ma'anan hadisin lokacin da mukatar ya mallaki abin da zai biya bai fi biya ba ya zama ɗako bai zama ba hukuncin shi tana ce ba ta haka kenan da zarar da mujarradin mallakan abin da zai biya din an shi ne kaɗaita da hadisin uh, ibn ummi maktum an fahimci wannan da ya zo ya sallama gida mai sallallahu alaihi wasallam sai ce mata na tafiya ku shiga ɗaki ta ce ai makaho ne sai ce a ah, aka umiyan antuma ah. in shi baya gani to ku ba ka gani shi ne shi ma da abin nan kwakwalon abin nan malamai wancan hadisi fikihun wancan hadisi kamar yadda fikihun wannan hadisin wanda mun ji wal amru ala hadis amru bin shu'aib ko annahu ma baqi alayhi dirham fa huwa dirham ya ɗaya tilo idan ya rage mata kafin ya gama biya in ya gama biya ne zai zaɓa yana nan mutum ba to gashi wannan ce mujarradin ya mallaki abin da zai biya ba ce ya yi biya ba ina kana inda mu ba ba ko ta ce sannan menene complication da ke cikin wancan a fa'umiyana an tuma shi ne wai shin an haramta wa mace bil mun gane mujarradin ka ga namiji tana cikin hijab ɗinta ba kun fahimci magana tana cikin hijab ɗinta ta kalli namiji an haramta mata ba haramta mata ba sai dai in kallon ne ta yi irin na harama wa hana su zuwa kasuwa ne Ana hana su zuwa masallaci ne a hana su fita ne idan sun hijabi ko aka ce su ko ko da aka ce su sa hijabi an ce kada su kalli hanya to menene fa'ida in duk waɗancan nasoci ba su hana ba menene fa'ida a ce masu akwai yana an tuma mun fahimci wannan to kunji so da ka suke na hadisansa guda biyu kuma lam yar an hila limamu kuma duka da ummu salma an gane wannan to shi yasa malamai ke da tawakkuf akan waɗannan abar ku da abin tirmidhi ya ce wa ma'ana hadal hadith din da ahlul ilm amma ahli ilmi sun dauki wani hadisin suka ce ma'ana wannan hadisin Allah tawarruhi ne daga babin dai san tsanni an fahimci wannan eh wa qalu suka ce la yutqul mafatahu wa in kana indahu ma yu'addi hatta yu'addi kenan sun karba hadisin kai tsaye suka ce a'a wannan ma'anin shi alattawar ba don haka nan mukatab wa in kana inda kuma yi addi ko da yana da halin da zai kanshi kansa matukar bai fasa ba to yana na matsayin bawa hatta yi addi sai ranar da ya biya to ranar da ya zama ɗa suka ce wannan baro tawaro inda a ce mutum yana bawa a ce kawo kaza ka zama ɗa ya kasa badawa ya fanshi kanshi na fahimci da ce kai akwai abin wani don haka na idan misali ya gummace ce ci gaba da zama a bawon ne tun da hari akwai ta ke na hari iya mallakan dukiyar kai mun fahimci wannan yana so ya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin uwar sa idan wannan abin da ke samar hijabi samar shamaki an fahimci wannan samar shamaki babin takarar ne ba wai a babin kenan kai tsaye me yasa ba su karbi hukuncin hadisin zahirin hukuncin hadisin ba abubuwa guda biyu na farko shi ne abin nan ma'anan hadisin amr bin shu'aib na abi an dabi so da miji mamun shafi ga abin da ya a kan ingancin hadisi amma sai sinadi ne zamani. وبعث ما فيه راوي أما أنه راوي لم لم لم يفهم matukar ba a samu wani rayu da gare shi wanda ke shine da ita bai na da amur gumu shi bana bi an jaji isnadi ne na sa sannan abin da yake tabbatarwa kuma yana tabbatar da abin da yake asali ne me abin da yake asali shine mukatan bawa shine asali tunda ce ne ba da kaza in ka ba da ka zama da to sharafin bai cika ba kenan hadisin amur gudun sha'ib yana kan asali shi ke kan kiyar hadis da masu karanta na farko ne zu ala khilafil kiyar da shi da wannan hadisi shi sa wancan hadisin da muka wuce na farko na za a ba shi gado ko za a biya kimansa ko kaza gwargwadon abinci mun fahimci mu ibn rajab alhamdulillah cikin sharhin da ya mu ila tirmidhi na daga cikin hadisan da ya kawo wannan tirmidhi ya ma da wannan hadisi guda biyu ko ya ce bai ga wanda ya aiki da su ala zahiri ya ce to in dai haka yake nufi ai suna da yawa shi da ya kawo sama da goma ya ce amma duka kuma an yi aiki da su sai dai akwai fuskacin da malamai na suka kalla suka ba da ba da hajjin da ya ce zahirin to da gaske akwai wancan hadisin ga shi dai abin da nasin hadisin ya ce ga shi min haitul isnad dai to kai tsaye baka ce da ifu ba masu malamai jumhur sun tafi akan akasin abin da zahirin an fahimci kuma shi kan shi wancan hadisin da wannan hadisin na ruhan din kowanne maganan da yake da saboda hadisin na baha bi mafumihi kamar ya zama ɗan shi kuma wancan bi mansukihi ya zama ɗan ne gwargwadon abin da ya yi an fahimci gwargwadon abin da sannan shi wancan ma kai mishi hukunci cewa ala salatin kiyas akwai abin duba ya halarta mutum biyu ko su mallaki wa ɗaya ya halatta ko bai halarta tsoron da wannan ya yanta shi ya yanta na barin shi ko bai yanta yana wancan hadisin ba za ka ce mishi kai ce alaƙa lafi an fahimci wata tun da ya halatta shi ne zama bawa ta bujiri amma dai wannan ana magana ne akan bukata yana da bambanci a hukunci da mene al'ad wanda yake mene wanda yake bujiri na fahimci turu hukunku a kana cikin dole ka fahimci turu sai kuma ya kawo na sai ta shafu da Allah fara saboda wallahu ala wa asah al-mukatab abdu an fahimci wannan ma zuke alaihi dirham ko dirhami ɗaya ne ya rage sai ya biya ran da ya biya ya أو ما جاء إذا أفلت للرجل غريم ويجد عنده متاع الله يدوم أنا كم إذا فلت للرجل mutum ne gashi ya ci bashi can ya ci can ya ci sai cikin waɗannan masu bin shi bashin suka kai shi ƙara kuma ta wata shiga ta shiga tsakani mun fahimci wannan sai kuma ga wannan feji da inda ku mata abu da ya zo da ce to ba na fa'a mashi ta fali a kenan ban da kayan shi ya ce to ai kuwa na san fa bari mu ma mu je ni ma nan ina da shi kaza ina da shi muna mu'amala kaza da shi mun gane wannan to da ya je sai ya ga wannan kayan nasa da ainihi yanzu zai iya claiming ya ce to tun da ni ga kaya na ba zai dafe tun da kuɗi na bai fito ba an gane ko ko a Tunda misali sai da ya yi. dole ka rika an yi ciniki ya zama mallaki shi da kai mai kayan a da da wanda shi bai ma da kayan bai yanzu zai ya kuci ma'ana da ya gani sanda kace kana so shi kuma ce idan shi aka ya ce bari ma in wancan shi na so sai kuma ka ta asali na mai shi kuma ce kuma ina so na na da kai mun fahimci wannan wane ne za a shin kai da yake asali naka ne ka fi wancan cancanta ko ko dukkan ku ɗaya ne tunda dai kayan da ya tashi a mallakan ka ba ko kuwa da bambanci tsakanin idan da waye sai da mishi kai da kuma ya ara ne da kuma ka bashi <laughs> قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يهاب بن سعيد أن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عند إسناد النماذج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أفلس وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره Abu Hurairah Allah ta'ala shi kara mutum yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayyuma mri'in afla wa wajada rajulun silatahu aini mutum ne gashi nan sai ya zama ya tsinci kanshi musallas amma tafli sai ga wani mutum ya zo ya ga a tsakayensa inda hu bi ainiha inda hu bi ainiha da kayan cin ita a karantanta ko kuwa aula biha min gairi ita to shi ya fi cancanta biha da wannan kayan min ainiha min gairi ita ya ga wani an fahimci wannan قال الإمام الترمذي يقول في باب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند بعض أهل العلم وكذا ذلك ما لا يسمى حق كتباك وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم عظمى لم يستفيه أصوات البرماء يتيز شيبة صار ما باشي بكريه وهو قول أهل الكوفة to wannan shi ne abin da ahalul kufa suka tafi an wannan shi ne zahirin abin da nasi amma me yasa su ahlul kufa suka wannan suka ce ai lokacin da kai ciniki da mutum kaya ya tashi a naka ya zama nashi mafahimci wannan kaya ya tashi a naka ya zama nashi to tun da ko nashi ne da kai da kaga kayan da wanda yake bin shi wani kayan wani dukiyan kace da ke an fahimci wani to amma menene asali kiyasi ko nasi nasi shi ne asali an fahimci wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da wancan hukuncin ciniki amma kai da yake yanzu ga kayan ka da sai aka ba ka dama me dama ka ba da kaya akan bashi bai fa riga ya biya ka shi wancan kayan nashi ta riga ta zama an samu itilaf ba shi kai kuma naka yana nan shi ne abin da ya bambanta to tun da kayan ka na na yanzu shari'a ta baka daman ka fasa ciniki alfus ba da ma na sai da ne biyar da yanzu na fasa ciniki shari'a ta baka wannan dama shi ko wancan da yake babu na shi ya riga na rike to ya haƙuri mun fahimci wannan ah, warware to idan har misali ciniki ne an riga an siya an siyar ya zama to shari'a ta wata daman fata to ballantana ajiya ka bashi ko aro ya karba ka zo haka an yi gwanzon shi kayanka ne ba daga aro kuma an yi gwanzon shi a yi ne ma wannan aro na bai ya tabbata tabbata shaidu sun tabbata cewa aran ne kai ne ka fi cancanta wannan ita ce abinda Usman ibn amfani ya fatawa da ita ita ce abinda Ali ibn Abi Talib ya fatawa da shi wa fi qala Malik wa Shafi rahimahullah rahimahullah Ali ya ce wa huwa al ita ce gaskiyar magana so ne idan nan ya zo duk wani kiyasi ko kaza kuma a ɗabi'ance misali ka sayar da mutum gida ko makamancin haka ne ka kayi kuɗin ka fita waje da ka ce ka fasa ba ko ya ka wani mun yi da shi nan da lokaci kaza bai biya mu ba mun yi wani to tun da dai kaza da na bashi gashi nan ya dawo da kana na fasa yanzu wannan khilafin kiyasi mun fahimci wannan za ku yi kufa su suna ganin kamar nasin ya zo ala talatin kiya kun ga muna dan a babin mu'amala suna muna ta dan karo da wasu abin nan hadisai ko wanda su suna ganin ya zo ala talatin kiya to a ce wai nasi ala talatin kiya mun fahimci wannan wannan fa shine annamar da kuma tsiro riba ne na marbe umarni shi ta ibn al da zo ba masa an fahimci ba masa an tura ma kan laifi cewa laifi ya zo a kan akasin abin da ya shi Allah shi أو ما جاء في النهي للمسلم أن يرفع إلى الذمي الخمر يجيبها له wannan babu zai karantar da mu a hani ga musulmi ya dauki giyarsa ya ba wani kafiri kila akwai aminci a tsakanin su alhamra ya ba shi giya ya bi ohala domin ya sai da wannan idan ka ji cikin nassin hadisin za ka fahimci haka amma ba lafazin hadisin mutum na da musulmi ne ya mallaki giya yanzu ya halatta mallakan da yi ya halatta ya sha ya halatta ya tsira tsira da wani mutumin da suke ma'amala da shi an ne ne wasu an na suna sha yanzu ya ba shi ya tsira mishi alawai zai kawo mishi عن كل ولا قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريبوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك abu da ya kudiri Allah shi kara mata yarda ƙala ne ce kana inda na kama wule ya ce mi akwai wata giya na wani maraya a tare da ni falan mana da filma ida lokacin da suka ga ayan da filma ida ko me ayan take cewa يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لا تقبلوا مولد الشيطان أن ينكئ بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وأن الصلاة على أنتم waɗannan ayoyin guda biyu su ake an gane wannan to lokacin da waɗannan ayoyin suka zo ga shi already giyan tana ƙasa ta kafin lokacin ba komai ai aya ta zo ta sauka already akwai wani kullu su ga mace أقوى من بدان هكذا يعني شو القواعد من بطل Ta ba za a ce fiye wannan dama ce ayan ta zo ta tsarar da su a ƙasa tsarar da cewa fi ne mai sassaucin haka zai zai ce ya rasu lantarki ga wata giya amma ta maraya ce ga shi mun san irin doka da yake kan kiyaye mene wajabcin dukiyar maraya to hanyar da za a iya kiyaye ta shi ne suka tambaya ya rasulatu ya zami da wannan giya faƙala ta yace a hari abin da za su iya shi ne ka zubar da shi mun wannan shi ne ka zubar da ala buri ta hadisu abin sa'idin حديث من حسن صحيح وقد روي من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم صور الى وانا لا تجد مجاهدين هو حديث نادر وهو وهو ليس بالقوي تو ارو اروي تش من غير وجه آه، نحو هذا وقال بهذا بعض اهل العلم وصلت cikin malamai sun tafi akan hukuncin da wannan yake kunshe da wannan hadisi wa karihu an tattakhadha al-khamru khallaa suka ce a a giya ba za a mai da ita ta zama to faro-faro ko kunu ba an gane wani za a mai da ta zama haka wa inna ma kuriha min zalika wallahu a'lam kuma zai ce to wallahu a'lam an hana haka din ne an yakuna al-muslim fi baytihi kamar hatta yasira Allah an fahimci wannan saboda ba a so musulmi ya zama to akwai giya a ɗakinsa ya ɓoye don ya rinka mai da shi mene fara-fara ko giyan da ke gidajen musulmi ta rinka mai da shi mene kuma ko fara-fara ya ce wallahu alam Allah da biyu ke gane fikirun an ga kusa yin ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد أدسار قلًا wasu malaman sun yi zarfi mana sun yi rahota dangane da abin da ya shafi tsinka giya idan an tabbaita ta riga ta tsinka Wani ne abul wadda cikin hujjabar ibn nawawi kun ga ya ce munafil babi an anas ko anas ibn malik wanda hadisin anas ya ba mu labarin abu talha ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma giya ta wasu marayu ne da suka gada to a wancan ruwayar ta ainihin abu tsalha hadisin abu tsalha karara ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta a ta zama kunu ka kalli gargajiya nan burkutu ko a da yakin burkutu ba da haji ba da soko ko yi <laughs> tsayin mutum suka ta domin farko yin da koko a ciki sai mace so da ka gan shi a ido sai ka ɗauka wani kudin tsamiya ne ya Allah ya wuce tsamiya to tun da asali ko giyan da suke a wancan lokacin ai da inabi suke yi ma'ana ka kalla asalin abin da ake giyan da shi Allah ne ko wannan ta kamfani da suke ai da dawa suke yi ta je wancan tsofan ne wata da bambanci tsakanin dawa da tsofan lokacin da take dawa tana dawa amma lokacin da aka jika ta ta fara tsoro an fahimci wannan yawa to ta zama soko ke ka ji ƙarar ta kwana biyu ta ɗan fara wannan tsira hmm. ita ba ta tashi a dawa ba sannan kuma ba ta gama tashi a adawa kuma ba ta gama tsira ba ta dan fara wannan hmm. ba za ta sai ta bushe wannan shi shine so lokacin muna kawai in mun kai nisan gari na soko a ƙarshe ake yi

to menene shahid asalin haji ne kenan akwai abin da aka yi mashi ya zauna bugarwa kenan akwai abin da za a iya miki daina bugarwa kun fahimci magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ne kullu mutkirin wa kullu mutkirin to san da giya ta daina iskar giya ce ba giya ba ce Sanda san da giya ta zamanto an tsinka ta ta zamanto wannan abin da ya sa ta bugar wanda yanzu an magance shi ba shi giya ce wannan shi ne maganar sabo tsalha suke yi tun da duk giyan nan ta marayu ce idan tana nan a giyan da za ta bugar abin da aka hana bugarwa to akwai abin da ake mata ta daina bugarwa wanda an yi ta zama kunewa a tsara, an rage asara ba dai za ta yi tsadan giyar. ba amma rage asara so da haka maimakon a ce marayu sun yi asarar dukiyarsu mun fahimci wannan zuwa da rage asara sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi yanzu kun gane me yasa Tirmidhi yake yake cewa wa inna ma kuriha min zalika wallahu a'lam kun gane ma'anar wallahu a'lam to da zahirin hadisin kamar ayin an yi ta tashi da zakiya Don ta tashi daga giya me ya haramta ta shi ya ce, wallahu alam an shi ya ce, baiti hanta ya yasira khalqa suna da wasu malaman suna ganin da cikin hikimar haka saboda lokacin giyan ta zo musu jiki kuma ana sa a suke ta ne saboda kalli siyakin aya kalli abin da aka yi ma ayan kam da shi ko ba haka wani إنما يريد الشيطان أن يجعل بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وأن الصلاة رجاء فهل أنتم منتهون لكن لا كبري كوبا لا كبري لا كبري كوبا لا كبري وكازو أديدي ينزو وانا سياسي يقول كان موت دبار كيف أن الصلاة يجعل الله يشيكوا أكبر إذا da dukiyar maraya ba a yadda a yi takhalil nata ba su kenan ta maraya min babi aula ai wanda ba maraya ba min babi aula an fahimci wannan to me hikiman hani din saboda hila ce dibara ce ila mene wasilatun ne ila tahlil ma Allah giyan nan haramun ce to amma ana so a halartar da ita ya za a halarta ta shi ne a kaza hila ke wanda haka yau wahkum bi kulli amilin bi wahkum bi kulli amilin bi niyyati wasu ala al-muhtali ba ba hilati innama al-amalu bi niyyati kama ata fi khabar sifati to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai suka ce to yanzu ba hila aka yi jiya aka zo yi ce gaddama to gaddama ma ta yi take zama giya sai ta zama faro-faro an gada wannan ko kuma an yi giyan tana bugarwa misali to ashe ba ta san rana sai aka banta da ita a rana ta ɗau wani lokuta sai ta tashi daga giya to in za a sha wannan ko ba za a sha ba mun fahimci magana suka ce idan illan da ke can hila ce to ai wannan ba hila ce ba coincidence ne sannan kuma namar mene ne kullum mukirin ne khamrun wa kullum mukirin haram to an karbin bashi kuma ba hila a kai da gaddama masu tuni kuma ina malamalu bin niyya so da haka ainihin ainihin ainihin wace ba hila ba shi ko kwaro-kwaro ne kuma ne ba shi nan suka ce shi sa suka ce za a shi mun fahimci magana kaji ko shi ne magana wara kasa ba kun fi kadil kamri idza wujida qad sara khalla shi ne ma'ana idza wujida qad sara khalla yanzu sara khalla ba an mai da shi bane ya zama ne matsala aka samu a wuri ai girdama an dora ta cikin giya da komai da komai duk wani shirin giyan an mata sai ce girdama sai ba ta zama giya ba yanzu ne ya haramta shi saboda ninya tun asali ma ba ta zama ninya ba ma duk abin da ake so a yi mata ta zama kokon da komai da komai to haka sai aka sai ce gajiya ba ta ma zama giyan ba amma duk wani haɗin na taurin giyan an mata sai ba ta ma zama ba a sila to yanzu me ya haramta ta kawai dai ba ka so <laughs> a da hadisi yana magana ne kan giya already giya ce yanzu a yadda ta ta sassan abin da hadisi yake magana kai a gane wannan ma zai yi da ya ɗan zan wata wara ka giya. a ce kuma ba da sabuwa ba wala wanda ya wuce niyyar ta kauce ma'ana shi ne shi farko na ba wani eh. kyau ne eh. a ya ba shi kuma shi ne kawai yanzu ya zai niyan yin kunu misali

da kullum muskiri ne wata muskiri ne Wata muskiri ba ne sai me giyantar da shi barkuji barkuji barkuji kun san babban dalili a babin hila ɗin nan shine kissan annabi su alaihi hila da yayi wajen karban dan uwansa idan dinga bayyana masu da wasu hikimomi da ba ne hakikatan shi ta suka ce ƙa'ida a babin hila idan wannan hila ita hukuncin hukuncin wasila ne alwasa'il kuma laha ahkamun don haka idan hila tasa hila ce ta cimma wani abin da yake wajibi ba a yi ba suka ce hila nan fa dole a yi saboda watakila yusuf alaihi salam idan ba ya musu wancan dabaran ba wannan dan wannan nashi da yake nema da wasu bayanai da ya kamata ya samu cikin hikima mun gane ba zai cin mutu. in bai hilan nan ya dan kala musu cewa a ba ga kaza ba ku lura da hilan kisan da ko ba haka wani من أيتها الإير إنكم لتاركوا قالوا وقبلوا عليهم تسكت ماذا تفكيدون تسكت وجه مسكيد سواء شبه تفكيد سواء الملك ولمن جاء به حمل وأهيك kuma ku lura da ƙarshe da ya ce sun masta haraja hamin wani a istikrar ta kai cirowa ba ganin ta aka yi idan dama sawa idan dama sawa to dai ka kalla hiyar ne ga sunan kenan babu hiyar ya danganta da ina ne aka haka take idan hila ce wannan giyan a maida sha Faro-faro hila ce na halatta abin da Allah ya riga ya haramta san da ayan ta soka biya sunan to me ya kawo maganar ta zama faro farau saboda yanzu ba ta halatta ba ana so ne a halatta ta don haka annabi sallallahu alaihi zan ya hana ba wai don in ta tashi daga biya hukuncin tunanin yana da ba wai don in ta tashi daga giya hukuncin tunanin yana bin tun da asalin ta giya ba ba shi ne dalili dalilin shi ne hila ce ta halarta abin da yake harawa da haka yanzu ba hilan aka yi ba to a wurin su ma matsala ne tunda farashin da ma yanzu kasa zai to me ya haramta tunda ba hila aka yi ba ba ta zama jiyan ba abin da ya haramta ta iska su ba shi da ta halatta mun fahimci malam abubakar Opa, ele vai galera. Aí não da fadu zari'a, amma abin da ya kamata mu fahimta, duk abin da ke babu fadu zari'a to ka haramta wa mutane ka tabbatar da datti ya haramta shi za a ga wasu abubuwan sabbin zari'a ne amma sai ya ga hukuncin na bambanta ka dan ce a bai shi ko ka dan ce kaza ko kaza saboda in dai abu ya kai tahari ko ta'ale wannan kai tsaye sai kana da dalili shi sa ga abin nan tattaunawa ya yi zafi tsakanin shekul albani da ainihin sibin ba kan matsalar duka biya da sabbin zari'a ne duka da sai dai babu mai tsarihin na da kan wajibcin duk abin da aka yi duk sun yi ittifaki a kan asa din da aka taba ganin shi da matar da kari ya kare ta kan maka Allah kana ta kai habat har arzu mukin kai ba akan masu wajen tashi amma kai ya baka bari matanka ta zo da nikabi ta zo mana wannan ka bata ta zo ka fuskanta ta zo da wanda yake abin da ya aka san abin da yake faɗa ne amma bai musu raddi ba sai ya musu dariya kawai sai ce ta yake kyawa ce ba na so da ai dama bai ce kada a sabu sai dai ka tafi akan wajabcin nan ka da katuwan nan to ba wanda ya tafi akan musahabbancin shi kuma yake raji ga wanda ya suka sa da kaga shi ne abu adan na aja ma haka za su rabu ya sabon al'ibar Inda ka yadda mustahabi ne shi kuma wancan ya ce wajibi ne kun yi kun a kan sawa to kuma ka ce kada san والله أعلم ولنا جنين يعني لو وانت حديث ما في أمانة إن في مسائل <laughs> من مدى بين شيء العالية وتنجد فيها إن شاء الله بدرجة نجرة يوم والله تعالى السلام عليكم na Thank you. san duba tsoron matan nan za ki tafiya masu yi idan kana so ka huta dukkan hana sai ka huta tana son su yi sai su je wajen wanda za su saboda za ka ga wani lokaci yara ne marasu waye ake mutu. idan ka ce me yasa sai a ce wai ana son a ɗan kama musu gashin mai kar a bar haka to a zahiri za ka inkarin wannan ka gane wannan sannan kuma a zahiri karama yarinya ce kowa yau ma ba karfi to wani ado za a yi mata na mun ga wannan amma abin tsoron manufan su kenan ko ko da tarbiyya ake ba su na ka iya sani in abin da ya bayyana maka a zari yanayin gashin karamar yarinyan ba wannan ka ta za ta harin yara ko na daidai yara ne sannan na je kuma gashi nan a zahiri ana ganin cewa babu gashin kuma dai ya mace da ai ana ana dan gayu ko ba ana wata ba amma doktor mace me ya bukatun ka kara gashi ba ku ce wajen ci ba bukatan ma ta kara ne shi kusan me yasa saboda tun asali ma wa ya halarta ya gashi an gane wannan to tun da mijinta ne a gida ya halatta ta ya ga gashin nata to me ya aibi idan tsawon shi bai kai gidan bayan ta ba ko bai sauka har kafaɗar ta ba in dai wajen baƙaƙe da irin ya ne masu ne ya aiki a cikin ta an gara wani to ta sai ya ga babu ba buƙatar shi ah. ko wasu abubuwa wanda yake su aka yi matsalar mu ba ma san su ba ma ma damuwa da su ma'ana na ce ma ba mu ma san su ba ma iyayen mu da ke da kakanni mu ba ma ta kirga shi a wasu amma zamani ya zo da waɗansu waɗanda yake ba mu ba yadda suke ba haka muke ba kullum sun san an baki da gashin wani suke ce za ki samu wani amma ba a wajen gashin ba kuma ba su amfani da shi a asali ne suna kullum na da kirkire-kirkire mai rayuwa yau sai da za ta ana ta sharing wani abu wallahu alam da ke ce cewa yan taliban sun haramta amfani da da wayoyi sai ba za a amfani da shi saboda daga shedan ne wai mai ra'ayin ku na ce to a cikin sun hana amfani da kawai ni da kuskuren da ke cikin sun ce haramun ne amma sun ce doka ne kada a yi to sai ne ne ya shari an fahimta wannan kun ga maganar da muke yi tsakanin haramta abu da hanawa doka ne wancan wannan ta shari'a haramta wata shari'a ne ba wanda yake da wannan ikon sai Allah amma hanawa doka ne wannan misali ina iya sa'a. so da haka wannan ƙare-ƙaren gashin da suke nazari da tunda nazari a gaskiya ni da ya kanka mita da inda yara ne ƙanana kuma saboda wani wancan musulman ba alam ban gare ke amma lokacin da suka riga suka yi girma saboda mutane to ba so da lokacin mutum da suka rufe gashin wanda halarta su gani a lokacin zana ma ne iyayen su ne to duk su zai ko wanta mun gane wannan su da gashi wanda za ta burge da gashin kan da mijinta ne kuma shi ta ba ta damar ta gyara shi ta gyara shi yadda yake ta gani in bai kyau ba to amma ba so ake a gyara shi ba so ake a yi yadda ba shi ne a asali ba so da so ya karya ne sun ya saba da masu It's all our topic. And she a long time. You should that you don't need to help that time. Akwai wani bambanci a tsakanin hukuncin wanda ya ba da kayan da shi Yeah, we malamai sun magana a kan cewa wannan ana magana ne akan wanda ba ba shi komai ce amma idan aka ce an fara ba shi wani abu har ya yi ke ya su usuwa turkurawa ta ɗaya daga cin da malamai su kawo shi za a ɗan kai maganganu suna da matuƙar an ba shi wani ɓangare na mutum ya amsa kenan wancan kofar ta ce shi magana ya ce wannan nashi ne yanzu da amma kuma suna ganin cewa sai sun da dai nashi ne da ainihi sai ya ɗauka da compensation ya compensation an gano sai ya ɗauka da compensation ana magana idan bai samu turaya idan ya samu turaya ai dama dama aka mai shi ya rage nashi ne yau bai ci magana kayan zai iya zamantowa ya turaya ya kira turaya kuma na shi ne ga ba zai fita ba shi ma zai yi waje tsaye kuma magana ba zai yi bayan an gama rawa na na bashi suke bin sa aka ji aka yi gwanda za abin da ya mamata an fahimci wannan aka ji aka yi gwanda shi ke nan abin da yake da shi aka zo aka ai abin daga ai daga cin abin da ya tsara malamai suke tattauna wanda yake bai ainihin in nan ya ɗauka ai zai su, saboda kila an yi gwanjan kayan gaba ɗaya da zai kai tunan waɗancan ya danganta da menene hukunci a ƙarshe ya yi tattalin yanzu kowa ya samu wani ɗan fasanta ne ko kuma bai tsaya ta dole sai dai ya ba wa ɗansu waɗansu su haƙo da zuwa wani ya danganta da hukuncin da aka idan yana da yawan da yake average kaza za a samu kaza kaza za samu wani abu da yawa a haka aka yi hukunci domin daga baya ya ji a ɗan ci gaba da zuwa sun gudun shi da kafin samu wani abu ya dawo ba za su dawo sai su ma'ani mun ci a gani ai implication amma idan lokacin da aka yi tafiye din fiye biya ai shi sa jabiya da ya zo biya duk da shi ba tafiye din ya zai biyan mahaifin shi da su wasu ka kalli ɗan abin kuma an ce kowa ya zo sai suna da nuna mata so da wajen ɗan abin da ya nuna za ya biya a gane wannan sai dai a biya wanda ya samu tsoron su kuma su ce idan kan da aka yi tasirisin abin da aka samu wasu aka iya kacilin tsoron sai zai su yanci jira shi kuma ya sai da kallon yi kuma ya Allah wato alƙali ne yake da damar ya hukunci ya ce. Wace ya kabili sun ba a tsani ina ne ce idan aka ce an yi tafli akan ɗauko likin na masu da shi ba shi kuma kayan duka yi da ba yanzu ka iya samun 70 ko 80 percent kuma ba hukunci ke kai sai ba galibi ya rika agreement gaba ɗaya kayan nan ka zane ka zane kai da tun ran wancan wajen shekara na kake neman wannan yanzu ka samu ko 50% ne ba zai sha ba mun ga to haka ake mun da azumi ne da aka samu ga abin da yake nan da aikin nan ga abin da zai iya biya ko gurama shi. kuma wannan mutumin da ga shi dan uwan ku da abin da yake yanzu gidan ma da yake rayuwa da iyalinsa ana cikin mishi alhaji wani yanzu ya fita wani abokin shi ne da taimaka mu da inda zai sa su haya misali ko kana yana ganin zai sa idan ya zama to yanka da ana tafili to abin da yake da shi ana ganin zai iya wani abu da na wani ya ci bashin miliyan kaza kuma jaki yake kora ka fito da shi

ka fahimci magana ya ji wurin wancan a gaba ya ji wurin wancan ya tara ya ji wurin wancan ya tara zai daga ba su lura fa duk fa shi fa ga ma abin da yake yi abin da yake mallaka wanda yake nashi shi ne wancan jaji <laughs> Allah ta Allah 让我去见我的朋友。